صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Litinin. Daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin ko kun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin kisoshin rayuwa sannan shirin afirka a yau sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan shirin duniyar mu a yau sannan daga ƙarshe ku saurari shirin musan dokokinmu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 6 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau 6 ga watan fabrairun shekara ta 1952 sarauniyar kasar birtaniya elizabeth alexandra mary ta fara sarauta a kasar an haife ta a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 bayan mutuwar mahaifinta sarki george na shida ta karbi sarautar burtaniya ita ce sauriniya wadda ta fi dadewa a kan mulkin kasar masu saurare ko san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau imam Khomeini ya kafa majalisar faice maslahar tsarin musulunci wadda ita ce babbar majalisa mai ba jagora shawara akan lamura daban-daban amma babban aikin wannan majalisa dai shine warware matsalolin da suka taso a tsakanin majalisar dokoki da kuma majalisar kare kundin tsarin mulki dukkan dokokin da majalisa ta kafa ba za su zama doka ba sai da amincewar wannan majalisa idan waɗannan majalisu guda biyu suka samu saɓani a su majalisar faice maslahar tsarin musulunci ce za ta kawo ƙarshen saɓanin da gurin juyin juhalin musulunci ne yake zaɓen mambobi na wannan majalisa bayan kowaɗanne shekaru biyu da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau aka kashe janar gulam ali wani kwamandan sojan ƙasar iran a zamanin sarki sha a mazauninsa da ke birnin paris na ƙasar faransa janar gulam ali mai anini hudu yana daga cikin waɗanda suka jagoranci kisan mutane a ƙasar iran a lokacin junju halin musulunci wanda kuma bayan nasarar juyin juhal ne ya gudu ya koma kasar faransa da zama janar ali ya jagoranci kisan mutane a irin shekara ta 1963 kuma shekara ta 1978 kafin nasarar juyin juhal musulunci a shekara ta 1979 masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin Hassan Barka. To tare da sallama masu sauraro da farko ga kanin labaran. wata sabuwar girgizar ƙasa ta sake afkawa kudu maso gabashin turkiya bayan wacce ta yi sanadin mutuwar mutum sama da dubu biyu a kasashen siriya da kuma turkiya mali ya takuri jami'in majalisar ɗinkin duniya mai lura da harkokin kare haƙƙin ɗan adam a tawagar minisma ƙasashen iran da kuma zimbabwe sun ƙudiri aniyar ƙarfafa alaƙar da ke a tsakaninsu To yanzu ga cikakkun labaran wata sabuwar girgizar kasa mai karfin maki 7.5 ta sake abkuwa a kudu maso gabashin turkiyya a wannan litinin a daidai lokacin da ake ci gaba da tattara alƙalumman waɗanda girgizar ƙasar ta farko ta shafa girgizar kasar ta abku ne a yankin ekinozu da ke kudu maso gabashin ƙasar a cewar hukumar lura da yanayin ƙasa ta amurka kawo yanzu dai bayanai sun ce adadin mutanen da girgizar kasar ta farko ta yi ajalinsu a kasashen turkiya da kuma siriya sun haura dubu biyu girgizar kasar ta farko mai karfin maki 7.8 ta afkawa yankin gaziantep da ke kudancin turkiya a cikin tsakiyar dare kuma an shiyo rugugunta har zuwa gaza an kuma samu rushewar gidaje a lebanon a halin da ake ciki dai turkiya ta ayyana dokar ta ɓaci tare da kira ga mutane su dakatar da amfani da wayoyinsu saboda masu aikin agaji su samu damar kaiwa ga mutanen da suka makale a cikin baragusan gine-gine a shekarar 1999 irin wannan mummurar girgizar kasar ta yi ajalin mutane 17,000 a kasar ta turkiya a kasar syria ma yanzu haka ana can ana gudanar da ayyukan ceto bayan girgizar kasar ta abku a cikin daren jiya to a game da wannan labarin kuma shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya aike da sakon jaje da kuma ta'aziyya kasashen Siriya da kuma turkiya waɗanda iftila'in girgizar ƙasar ya afkawa a cikin daren jiya. A sakonnin guda biyu shugaban ƙasar ta Iran ya mika sakon ta'aziyya ga shugabannin ƙasashen biyu da kuma al'ummar su tare da bayyana aniyar ƙasar sa ta taimakawa ƙasashen cikin gaggawa. Iran ta ce tana tare da al'ummomin ƙasashen biyu a ta a cikin wannan yanayi kuma a shirye take ta aiki da taimakon gaggawa a aikin da ake na ceton waɗanda lamarin ya rutsa da su a girgizar ƙasar a halin da ake ciki dai kasashen duniya na ci gaba da wa kasashen biyu jaje tare da taimako saudiya ma ta aika wa kasashen guda biyu sakon jaje game da iftila'in firaministan isra'ila ma benjamin netanyahu ya ce ya amince da wata bukatar da aka gabatar masa daga hannun masu shiga tsakani ta neman ɗauki daga siriya bayan girgizar ƙasar to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasar mali ta baiwa shugaban sashen lura da harkokin kare hakkin ɗan adam a tawagar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya cewa da minisma a kasar wa'adin kwana biyu na ya tattara nasa nasa isan inda dare masa mahukuntar rikin na mali na zargin guillaume ngefa ton doko andali da aikata ayyuka na zagon ƙasa a wajen zaben shaidun da aka gabatar domin yin bayani a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka yi bayani game da yanayin tsaro a ƙasar ta mali shaidun dai a sahun gaba amiyata tiko ta wata ƙungiyar farar hula a kasar ta mali ta ki yanayin tsaro a mali inda ta zargi sojin mali da kuma ƙawayensu na rasha da aikata ba daidai ba lamarin da ya fusata gwamnatin mali tuna dai majalisar ɗinkin duniya tuna dai majalisar ɗinkin duniya ta yi nadama da matakin gwamnatin malin tana mai cewa tawagarta ta mai nasima za ta ci gaba da aikinta ciki har da kare hakkin ɗan adam kasashen iran da kuma zimbabwe sun kudiri aniyar karfafa alakar da ke a tsakaninsu a fagage da dama wannan bayanin ya fito ne bayan taron haɗaka karo na tare da kasashen biyu suka gudanar a birnin tehran wanda ya samu halartar ministan harkokin wajen kasar zimbabwe frederick shava a yarjejeniyar fahimtar juna da suka cimma bangarorin biyu sun kudura aniyar karfafa alaka ta fuskar kasuwanci masana'antu da ma'adinai kwastam man fetur ruwa makamashi da yawon bude ido a yayin taron ministan hulɗa da kwadugo na iran sulat murtazavi ya bayyana cewa za a haɓaka alaƙa tsakanin ƙasashen biyu a waɗannan ɓangarorin cikin gajeren lokaci kuma a cewarsa ziyarar ministan harkokin wajen ƙasar ta zimbabwe a ƙasar ta iran tare da tawagarsa mai kunshe da jami'ai 60 alama ce ta yadda mahukuntan zimbabwe ke karfafa alakar su da ƙasar ta iran to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To madalla yanzu kuma ga shirin kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim. ya masu saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saurari da mu a cikin shirinmu na kissoshin rayuwa. shirin ne wanda a cikinsa mai kawo muku isoshi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da kuma wasu littattafai kamar littattafan nan na da sannan rasto wato kisoshi na gaskiya na shahid allama mutahari ko kuma littafin masnawi na maulana jalaluddin arrumi a lokaci guda kuma yana taɓa muku wasu hutuwa da suka shafi matasa da fata masu wani su gyara zama kuma za su kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla yanzu mu shiga cikin kwarar shirin kamar yadda muka ambata a baya shirin zai daga kamo kisoshi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma to a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a baya inda muka kamo kissan nan ta lambu da ta zo a cikin alkur'ani mai girma inda muka ce kalmar ashabul janna ma'abota lambu wannan kalma ce an maimaita ta so da yawa cikin alkur'ani mai girma da ma'anar aljanna kamar yadda ya zo a cikin aya ta goma sha bakwai na cikin suratul kalam inda ta zo da ma'anar ma'abocin lambu kuma akan wannan ne shirin namu ya mayar da hankali to idan ana biye da mu a shirinmu na baya mun kawo muku yadda wannan kisa take tsakanin 'ya'yan ma'abocin lambu da suka ƙi yin koyi da hali da ɗabi'a ta kyauta ta mahaifinsu suka rikirowa a matsayin ɗabi'a inda da ƙarshe aka yi bi babu ba su ga tsuntsu ba su ga tarko to Allah ya kiyashe mu masu iya magana ma na cewa ko kurciya jawabi ne amma fa ga mai hankali to a wannan kissar akwai darussa muhimmai guda hudu da za mu iya koya a cikinta na farko bibiya da karanta tarihin magabata yana daga cikin hikima za mu yin amfani da kalaman da imam ali alaihi salam ya yi inda yake cewa bibiyar tarihin magabata yana ƙara tsawon ran mutum shin imam yana nufin idan rayuwar mutum shekaru hamsin ce idan yana bibiyar tarihin magabata zai sanya shekarunsa su koma ɗari ne ko kuma shekaru ɗari biyu wannan yasa imamu ali alaihi salam yake faɗi a cikin wasiyar mufaddil da ya rubuta wa ɗansa imamu hassan alaihi salam wanda a cikinsa ya ambaci dukkan sa'adar duniya da lahira a ciki yana cewa ban kasance cikin ko tare da al'ummar da suka gabata ba amma na karanta abubuwa da suka bari sosai da suka shafe sosai na abubuwa masu kyau da marasa kyau da awa masu daɗi Na marasa daɗi wanda ya sa nake jin kamar na rayu ne tun daga lokacin halittar babanmu annabi adam salam zuwa yau wannan ya yasa alkur'ani yake yawan maimaita isoshin rayuwar magabata domin ta zama izina da ibra da darasi musamman ma ga matasa don haka yana da kyau a rika bibiyan tarihin magabata musamman ma matasa domin ɗaukan darussa da kuma ɗaukan ibra abu na biyu kuma shine abubuwan da suke hana ciyarwa ko kuma suke hana infaki dukkan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya mallaka maka ko kuma ya mallaka shi ga mutum ba nasa ba ne shi kaɗai ƙila arzikin wasu ne aka bayar biyo ta hannunsa saboda har kuɗi sai biyo ta hannunsa saboda kuɗi nawa mutum yake bukata don samun rayuwa mai sauƙi da gida da jari da inganta rayuwa idan ka samu ƙari akan buƙatar ka da kullum to kamata ya ka miƙa wannan abin da ya hau kai ɗin zuwa ga mabukata domin su yi amfani da shi ka zama wanda ya zama tsani na isar da wannan arzikin zuwa ga waninka kai koyi ka kasance tsani amintacce idan allah ya baka bayar fahimta ko hankali ko tasiri to ka ba da dama wasu masu amfana da wannan baiwa da allah maɗaukin sarki ya yi maka akwai sufofi guda uku da suke hana ciyarwa ko bada kyauta ga mutane marowaci ba a shirye yake ya bari wasu su amfana daga abin da yake da shi ba a'a ko da ma mabukata sun nemi taimakonsa yana da wahalar gaske ya cire ya bayar marawaci bisa yadda zo a cikin ruwaya imamu ali alaihi salam yana cewa ina mamaki ga marowaci yana kusanto da talaucin da yake gudunsa gare shi kuma yana takaita arziki da yake nema yana rayuwa a duniya rayuwar matalauta amma za a yi masa hisabi a ranar kiyama hisabin mawadata abu na gaba shine keɓance nema ga ƙashin kai ko son kai mutane masu son kansu suna so komai su same shi su kaɗai ne don haka suke kauce ma taimakawa mutane misali kamar ƙasashen turai da amurka suna so dukkan ilimi dukiya da ƙere-ƙere da fasahar nukiliya da dukkan makamantan wannan ya zama ya keɓanta da su ne kawai kada wani mutum ya samu a duniya sai su abu na uku son duniya ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana mutum ya yi infaƙi ko ya ciyar ko ya bada kyauta shine son duniya ko wanda ya riga ya gurɓata da son duniya to har abada ba zai ƙoshi ba ko bayan abin da ya mallaka ko nawa aka bashi to kowane lokaci yana neman ƙari akwai masu arziki da yawa a duniya da aka kawo tarihinsu a cikin alkur'ani mai girma misali kamar karuna a zamanin annabi musa alaihi salam inda yake dukiya fiye da misali amma kamar yadda yake bisa al'ada makwadaici ne na ƙarshe kowane lokaci yana da buƙatan ƙari idan muna so mu yi koyi da ɗabi'ar halayen ciyarwa sai mu koma ga iyalan gidan annabta mu duba mu ga yaya suka rayu don mu yi koyi mu ɗauki darasi daga wajensu za mu iya yin koyin ɗabi'ar ciyarwa ko kyauta ko infaƙi daga wajen imamu hassan mushtaba alaihi salam wata rana wani balarabe talaka ya je wajen imamu hassan alaihi salam ya ce masa na yi amfani da dukkan abin da na mallaka a rayuwata domin biyan bukatuna na yau da kullum yanzu ba da komai hatta abin da zan cika ciki na da na 'ya'yana da na matana ba ni da shi yanzu abin da ya rage kawai guda ɗaya ne shi kuma ba zan iya sayar da shi ba ga kowa kai ne kawai na ka cancanta na gabatar maka da shi kuma wannan shine mutunci na kuma na sanya shi zan sayar domin na samu abin da zan cika ciki na da na 'ya'yana da na matata to ma saurare ga shi mu bayani amma lokacin da aka haɗu shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗaga aya a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da ƙariken wannan darussa da za mu koya daga wannan ƙissa da muka kawo muku ta ashabul janna. da fatan masu sun amfana amma duk wanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin afirka a yau Afirka a yau. masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da ka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da kashi na biyu na batun ranar da za a daina karban tsofan kudin najeriya najeriya a hirar da muka somo da shugaban kungiyar NRC ta 'yan kwadagon najeriya comrade ayuba waba kan wadin da babban bankin kasar na cbn ya bayar 31 ga watan da da muke ciki duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar kamar yadda shugaban kungiyar nlc don kwadagon najeriya comrade ayubawa ba yake cewa wajibi ne babban bankin ya sake nazari kan matakan domin kauce wa mawuyacin halin da mazauna kakara za su shiga da kuma asarar da za su tafka domin tattauna wannan batun mu sake gayyato comrade ayuba waba don jin yadda wannan gikaka zai kare tsakaninsa da babban bankin tarayyar najeriya ai ah, duk inda ka zaga yanzu dai eh, yan jarida suka da za su ci albarkacin mutane malamai ne kai abin ma yanzu sun mai da shi su kansu yan siyasa sun mai da shi siyasa wanda kuma bai kamata ya zama haka ba abu ne tsarin tattalin yake da harkar siyasa so muna ganin ma harkar siyasa ya shiga ciki shi yasa abin ya dagule ba wanda yake so ya gyara domin abu ne wanda in mutane har suka yi kuka akan ga abin da zai faru ai ya kamata a ci yan siyasa su tsaya su duba amma garuwa wanda zai ci a ci gaba da haka wannan zai ce a ah, dama wannan ne a target din to kaga abin ya zama siyasa kenan abin da ba a so ya zama siyasa tattalin arziki daban yake harkar yan siyasa su yi siyasar su su bar tattalin arziki mai ci gaba kan tattalin arziki ya sake durkushewa ai yau an gama siyasa gobe za a sake siyasa gobe an gama zaɓen wani zuwa za su dawo su gyara tattalin arzikin saboda haka yana ganin ba a yi nazari ba ne mai kyau ba a yi hangen nesa ba ah, kuma wannan mutumin da aka bar shi yana abin da yake so ah, ina ganin duk tsarin zamanin tattalin arziki ban ga tsari da ya ba shekarun da ya yi na gwamnan bankin najeriya ban ga tattalin tsari ɗaya da ya yi ba ka duba tsarin canjin kuɗi canjin kuɗi yanzu muna da kashi uku tiya akwai tiya wanda in kana da harka da su a banki za a baka akan eh, kara ya kai dubu ɗari abin da mutum zai ba kullum a cikin account ɗinsa sannan kuma kasan yanzu an ce so ake ne a ringa yin transfer na kuɗi ba a ɗabi kuɗi a hannu ba saboda akwai yan fashe da makami akwai yan kidnapping suna tara mutane za ka wannan kamar ci gaba ne a najeriya gaba ɗaya a harka ta hanyar intanet mutanen mu yawanci wanda ba su da ilimi ba su je makaranta ba wani waya ma sai an koya masa yadda zai karbi waya saboda haka dole sai ka aina karin da irin wannan abin kuma kamar yadda na baka misali ka duba jihohi wanda suka bunkasa kamar su iko in ka duba wasu jihohin mu na arewa ba daidai bane muke abin ba ne saboda haka ba yadda za a yi a ce ka yi policy bai daya a lokaci daya kuma ka ce dole sai an yi shi a hankali ake yi ana iya farawa da misali mu ce a capitals na kowane jiha muna da jihohi talatin da shida ana iya farawa da wayannan capitals din sannan kuma a duba zaman manya-manyan birane inda akwai wayannan services din kafin nan har ya kai ƙauye su a hankali ake yi domin aka haka a hankali to ba za a samu mutane su tagayyara ba kuma mutane ba za su ci zafin wannan din ba haka ya kamata a yi ya kamata ne a yi hangen nesa a yi tunani mai kyau eh, a cikin eh, kasida da na rubuta mun ba da wannan shawarar akan me muke ganin ya kamata kuma an ka duba irin wannan policy ba kafin ma fitar da shi ya kamata ce a yi an yi shawara da mutane an yi shawara da kungiyoyi an yi shawara da malamai an yi shawara da da mu da kungiyar ƙwaro dubu duka su kungiyoyi na zaman kansu a ce an yi shawara da su su ba da albarkacin bakin su akan menene za a yi ya gyara wannan abin kuma a ga menene zai faru zai faru haka haka ya zama cewa har malaman na addini amma yanzu ne wai ba suke zuwa ce za su je wurin malamai kuma duk inda suka zagaya an ga min cewa to mutanen ba ga halin da suke ci dan na duba duk inda suka zagaya sun je wurin ah, mai girma sarkin musulmi sun zagaya wurin ah, sarakuna da yawa duk inda suka je sai a ce musu to ba ga illan da muka gani a cikin wannan policy ko riga kun gama yanzu ne kuke so mu zo mu ce mun amince da shi ai inda da fari ya kamata a nemi shawarar mutane to ka ji illar da aka samu a ciki shi yasa na ce baka ba ai hange nesa ba mutum ɗaya ne ya dace abin da kamar abin da ka faɗa daga ka kuɗin nan a yadda muka samu bayani cikakken bayani da mutanen asiran ciki suka gaya mana cewa wannan polisin fa ba wai an yi ne domin ya taimaka ma mutane ba a ya taimaka ma bankuna ne domin riban su ya bunkasa. domin a yanzu kamar da na gaya maka an ce wanda ina suke da account kamar mutum miliyan ɗari ne in aka turzota ma kowa to ana iya samun wai wanda za su ka samu account ya zama miliyan ɗari to kowane transaction da kai internet ana ganin cewa nan bankuna za su samu riban kamar naira casa'in da takwas domin akwai ah, maganan haraji da za su cire maka kowane transaction kai ko da naira ɗari ne ka kai tura ma wani kasan dole akwai harajin da banki ba to abin da suke duba nan cewa aka dage cewa dole kowa sai ya yi harka ta banki to ga riba ta ba za samu to kai misali da wannan in ma mu ce naira casa'in ne da takwas kowane transaction daya mai misali cewa mutum miliyan ɗari ko mutum miliyan ɗari sun yi transaction ɗin a ranar daya kaga ana magana biliyan ɗari ne da takwas to wannan riba zai ke duba kuma sun manta cewa economy ɗinmu is rural and informal saboda haka dole ne mutane su yi amfani da kuɗi duniya kai har a ta america a dole ba ne sai ka je ka yi amfani da mashin ɗinka akwai inda zaka biya da kashi ɗinka akwai inda zama zaka je bankin su ba wai sai ka shiga banki ba kafin ka sa kuɗin ka a banki ba a mashin ɗin su shine akwai inda zaka je kawai ka ajiye kuɗin ya shigar da shi banki ya baka receipt akan haka ɗinka ka sa kuɗi kaza duk wannan infrastructure ɗin samu da shi amma kuma muna so mai kwatankwacin kanmu da abubuwan da zai faru so ayi bayani da muka samu shi yasa kenan aka dadance domin su ne za su samu albarkacin wannan abin da suke zozi amma kuma ba su yi la'akari da wahalar da mutane za su shiga ciki da kuma tsarin da ya kamata a yi a yi hankali kafin a kai wannan lokacin. to kwamarar kati kan rubuta shugaban kasa wasiƙa sannan ku rubuta a gwamnan bankin tarayya wasika su maku amsa kuwa. lallai mun rubuta kuma duk wannan bayanin da na maka yana cikin wasika da muka rubuta amma har yanzu shi muka ke ci a shi ta dusa. comrade yanzu ku ne kuke rike da shugabancin yan kwadago kuma su ne talakawa a najeriya yanzu ka shugaban kasa ya ja daga wannan banki ya ja daga yanzu a ƙarshe me za ku yi za ku yajin aiki ne kuma a'a za ku je kotun mun riga mun gaya mu kowa mun yi mitin na ƙasa ga baki ɗaya watan abin da muke kira national administrative council ba muka ce ba gaskiya an hali ya yi wannan wa'adi da muka bayar na cewa a yi sassauci a duba wannan abin idan har najeriya suka shiga tarzoma to mu ma za mu biga bayan su mu ba da goyon baya domin menene gaskiya a wannan policy da aka ɗauko muna ganin cewa mutane da yawa ne za su rasa abin kuma zai kara sa mutane da yawa su shiga talauci. ta masu rauni an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na karshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu shugaban kungiyar nlc ta nigeria kuma da ayuba waba da ni awul kungiyar na shirya nake cewa sai wani jikan wakari ya zub da tsamiyar kura yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da saurari ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da ɗaya. Idan ba a manta ba an ji cewa Muhammadu wanda ɗan ƙasar Masar ne da yake karatu a nan jamhuriyar musulunci ta Iran ya tafi hawan dutse tare da abokinsa Nasir. domin ganin irin yadda mutane suke halarta wannan wuri kuma suke zuwa shakatawa yanzu haka dai nasir da muhammad sun riga sun isa wani karamin ɗakin cin abinci inda suka haɗu da wasu 'yan ƙasashen waje da su ma suka zo hawan dutse a wannan wuri da ake kira dutsen damovan da ke kusa da birnin tehran To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma sauran mutane da suke zuwa yawon shakatawa da ma hawan dutsen da Moban sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. آقا مالمی شما می روید کی کنات تفیه بالا سما بالای کوه سمن دوزه فردا گوبه صبح دسافه دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستانم ابوکینا ما می رویم مو تفی من فکر می کنم نی اینا تنانن شما نیستید کو با کو بنه ایرانی با ایرانی درست است؟ هکنه؟ هندی به اندی ما هستیم مو مونه ده گوما ده نفر متانه گوما چهار هدو دو بیو آلمانی به جاموسه بلند میز کی یوشه شما میگردید کو زاکو داو هفته ماکو بعد میزوع یک شنبه رانر لهدی موفق باشید الله سا اداچه متشکرم نگوده زیبا میکاو من دوست دارم نی این اصان شبیه چی؟ شبیه این کوه مکمنچن ونن دوزه تنها کوی دنیا دنیا هست کدشی هستند سونه او صدا میزند شی یه نکره خدا حافظ سی انجمه To madalla bayan da aka ji kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma wani da ya zo hawan dutse. Salam aka, salam, shoma be balai kuh miravid bale farda فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ من ایرانی نیستم من هندی هستم دوستان شما هم هندی هستند؟ ما ده نفر هستیم چهار ایرانی، دو هندی و چهار آلمانی کوه دماوند خیلی بلند است کی برمیگردید؟ هفته بعد یک شنبه موفق باشید متشکرم شما هم به بالای کوه می روید؟ نه نه من کوه دماوند را دوست دارم خیلی زیباست بله خیلی زیباست تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند آن آقا شما را صدا میزند خدا حافظ خدا حافظ موفق باشید تو اومد yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa kamar da ta gudana پس da fassara ta a cikin سلام آقا سلام علیکم ملا. سلام و علیکم السلام شما به بالای کوه می روید؟ کی جه سمن دوز نه؟ بله فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم ای گوبه سایپی نیده ابوکینا جه سمن دوزه فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ اینا تنانن کی باب ایرانی بنی نه؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم ای نی باب ایرانی بنی نی به اندی نه دوستان شما هم هندی هستند؟ ما کما وانی. ما ده نفر هستیم چهار ایرانی دو هندی و چهار آلمانی مو mutane goma ne, hudu Iraniyawa, biyu Indiyawa, hudu mutanen Jamus. کوه دماوند خیلی بلند است. کی برمیگردید؟ دوزن دماوند یه ندس او سوسی. یوشه زاکو داو. هفته بعد. یک شنبه. ماکو میزوه. رانر لهدی. موفق باشید. الله سه اداچی. متشکرم. شما هم به بالای کوه می روید؟ نگوده. که ما زکجه هون دوزه؟ نه نه. من کوه دماوند را دوست دارم. خیلی زیباست. آ آه آه. نی اینا سن دوزن دماوند. یه نده که قره. بله خیلی زیباست. تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند. ای yana da kyau kwarai dutsuna guda biyu ne kawai a duniya suke kama da wannan dutse an aga شما sada mai zanat wancan malamin yana kwala maka kira khuda hafiz sai an jima خدا حافظ موفق sai an jima Allah sa a dace. To madala bayan da aka ji wani tattauna da fassara ta a cikin harshen Hausa. Kun dai riga kun ji cewa masu zuwa hawan dutse a nan jamhuriyar musulunci ta Iran su da sukan je ɗakunan cin abinci domin su ci abincin safe daga nan kuma sai su kama hanya. Muhammadu da abokinsa Nasar bayan zuhur sun kasance a wurin daga nan kuma suka tafi wuraren da ke gefen wannan dutse na Damuban domin kallon irin fulawi da kuma gonaki da suke waɗannan wurare domin ganewa idanunsu irin ni'ima da kuma kyawun wuri da ke akwai a wannan wuri sun dai kasance wannan wuri har tsawon lokaci sun kuma shiga wasu lambuna da ke kusa da wurin domin cin 'ya'yan itace to wannan dai shine kaɗan daga cikin yadda ta kaya a wannan wuri na hawan dutsen da movan to amma kafin mai bankwana da ku baki ɗaya a cikin shirin sai kun ƙara sauraron tattaunawar kamar da ta gudana سلام آقا سلام شما به بالای کوه می روید؟ بله فردا صبح من و دوستانم به بالای کوه می رویم فکر می کنم شما ایرانی نیستید درست است؟ بله من ایرانی نیستم من هندی هستم دوستان شما هم هندی هستند؟ ما ده نفر هستیم چهار ایرانی دو هندی و چهار آلمانی کوه دماوند خیلی بلند است کی برمیگردید هفته بعد یک شنبه موفق باشید متشکرم شما هم به بالای کوه می روی؟ نه نه من کوه دماوند را دوست دارم خیلی زیباست بله خیلی زیباست تنها دو کوه در دنیا شبیه این کوه هستند آن آقا شما را صدا می زند خدا حافظ خدا حافظ موفق باشید To madalla to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. sannan daga ƙarshe ga shirin musan dokokinmu dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu to kamar yadda muka bayani ne a shirinmu da ya gabata wannan shiri yana so ne ya kutsa cikin bayanai dangane da al'amura da suka shafi matasa da sanin dokokin Allah. Matasa idan muke magana akan matasa suwaye matasa. Muna mu idan muka dubi malamai masana halayya dan adam sun karkasa al'umma ko kuma bisa yanayi na girman mutum sai suka karkasa su zuwa kashi kamar uku ko hudu ma to akwai wanda zaka ga cewa ana kiransa tiflun wato kamar zaka ce ah, a turanci ana cewa child wato yaro karami yaro karami tun da aka haifo shi ya fara ainihin girma ya fara rarrafe kaga duk wannan ana kiransa a matsayin yaro ne karami wasu suka ce ba zai fita daga wannan hali na yaro karami ba wato da sunan cewa shi child ne wasu sai suka ce ai sai kai shekara bakwai daga bakwai ne ya fara fita daga sunan yaro karami wasu kuma kasan wato abubuwa ne na bayani na ilimi da kuma bincike da kuma ra'ayoyi na mabambanta na masana akan wannan fage wasu kuma suka ce a'a har yanzu yaro ne har sai ya kai shekara tara wasu suka ce a'a sai ya kai goma sha biyar ma to ala hal abin da za mu ɗauka a matsayin dai a ce wannan yaro ne shine mu ɗauka yaro ne har zuwa shekara goma sha biyar haddal wasat to idan aka ce wannan yaro ne to kaga shi duk abin da ya yi duk wasu abubuwa da zai aikata ana kallon sa ne akan cewa kai ai wannan dan karamin yaro ne to amma da ya shiga marhala ta gaba shine ake ce masa murahik a cikin al'amuran na larabci adolescent wani adolescent da turawa suke faɗa shine murahik a larabci wato wata marhala ce ta rayuwa da yaro yakan shiga ka ɗauka daga wannan shekaru na ainihin sha biyar ɗin nan waɗansu suka ce har zuwa shekara wajen talatin ma wasu suke magana duk ana kiransa da sunan yaro ko da sunan matashi to in aka ɗauki wannan shekaru a matsayin shi ne matashi to matashi mafi girman al'amarin da yake tattare da shi shine ya zama ya ɗau wasu al'amura na rayuwa domin hankalinsa yanzu ya fita daga yarinta tunda yaro yi wasu abubuwan sai ma ka koma gefe kai ta dariya saboda abubuwa ne na yarinta a wannan lokacin da yaro yake yaro za ga ya ɗauko kara ya hau kai yana nuna cewa wai kamar kan doki yake ko kuma ya ɗauko taya shine yake shan wahala yana gumi malam yana tafiya yana tura taya nan a guje gabansa ba takalmi yana tura shi a gurinsa wai a cikin mota yake yana tafiya a cikin mota kaga da wannan abubuwa ne na yarinta to amma lokacin da mutum ya kai irin waɗannan shekarun misali wasu ma daga shekara goma misali har zuwa ma ka ɗauka sha biyar ɗin ma to wannan lokacin za ka ga cewa daga waɗannan shekarun to fi sabilillahi shekara goma sha biyar babu yaron da zai zo zai ɗaukan maka wani abu shi kara ka ga ya hau yana tafiya akan cewa wai yana kan doki ne ko kuma ya dinga tura taya misali irin wannan shi yasa ya shiga ya zama matashi yanzu ya fara mallakan hankalinsa ya fara sanin abubuwan da ke gudana to wannan rayuwan rayuwa ce mai cike da haɗari haɗarinta kuwa shine yanzu yake jin ƙarfin jikinsa yanzu kwakwalwarsa ta buɗe yake sanin abubuwa yake mayyaza komai yake kuma samun wasu al'amura hatta balaga ma a bisa malaman fikihu suna nuna cewa yaro daga shekara an dai namiji ne kenan daga shekara goma sha biyar din nan za ka ga cewa wasu alamomi na balaga ma suna bayyana gaya shi wannan yaro wanda ake cewa da shi matashi yanzu in kuma mace ce daga shekara tara domin wato ita mace tana saurin girma fiye da shi yaro malaman fikiyo suka ce in mace ce daga shekara tara ma za ka ga alamu na balaga a tattare da ita saboda haka matashiya mace daga ma shekara tara fa ita ta ma zama matashiya ne shi kuma namiji za ka iya cewa daga wannan shekara goma sha biyar din lalle ya zama matashi to idan muka ɗauki waɗannan ɓangarorin kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori biyu mace da namiji matasa to sun shigo wata rayuwa mai haɗari na farko dai akwai soyace-soyacen al'amura na borace-boracen rayuwa da zai tunkaro su sannan akwai abubuwa na sha'awa-sha'awacin da zai iya zuwa bisa gariza haiwaniya da ke tattare da dan adam kowane dan adam yana da wasu al'amurori da ke tattare da shi na sha'awa sha'awar nan na jinsi ne sha'awa ne na tajammulat na ado sha'awa ne na abubuwa na ma'akulat abun me zai ci menene sha'awa ce na kwalliyan rayuwarsa ta jiki ko kuma ta zahiri ko shi nan dai kowanne matashi in kace matashi to yana cikin irin wannan sannan in ka dawo ta bangaren aƙida da bangaren kwakwalwa da bangaren tunani a wannan lokacin ya fi sauƙi ya fi kuma sauri ka iya shigarwa da matashi tunani ko kuma ka canja masa wasu al'amura na akalan aƙida ko ka shiga masa duk wasu abubuwa wanda suke baƙi ma a cikin rayuwarsa wanda iyayensa ba a kansu suke ba to irin waɗannan ne malaman sanin halayya ɗan adam suke cewa a irin wannan ko tarbiyya kake so ka ba wa yaro yayin da ya bara ko da ke wasu sun ce kafin ma ya kai wannan shekarun daga shekara bakwai wasu abubuwan da dama dan adam yake samu hatta namijin balle kuma mamace duk a irin wannan lokutan abubuwa suke shiga musu balle ma yanzu zamani ya kai a wannan zamanin da muke ciki duk waɗanda ake haifo su ma da wayonsu ake haifo yara yanzu saboda haka za ga yaro yanzu tun daga shekara uku hudu yaro ya ma zama yayi ya shige tunanin dan adam don wasu abubuwan in yi maka ma sai kai mamaki to ala hal matasa idan suka kai wannan marhala to mafi girman al'amari a nan idan har ana so a nuna musu rayuwa a kuma ɗora su akan doron rayuwa managarciya shine a fara ganin ya za su san dokokin rayuwar kanta sanin dokokin rayuwa dangane da matashi ko matashiya asalin tushen dukkan wani abu da za ka iya musu kenan domin ka ɗora su akan wani gwadabe na rayuwa wacce za ta zama musu fitila ta zai musu managarciyar rayuwa kuma su taso a kanta wanda nan gabansu wato future ɗinsu zai zama mai annuri mai cike da haske. sanin dokokin rayuwa in mun ce sanin dokokin rayuwar nan akwai bangarori daban-daban na dokokin rayuwa dokokin rayuwa akwai dokoki waɗanda suke na shi kan kansa ya kula da kansa ya kula da jikinsa wasu dokoki ne wanda suke malamai masana al'amura na lafiya za su iya bayaninsu akan wannan lokaci tsabta ta shi kansa matashi wace irin wace irin doka ce za ta kasance in ya bi ta zai samu cikakkiyar lafiya ta bangaren haƙora ne ta bangaren kunnan shi ne ta bangaren idanuwansa ne ta bangaren hutawan jikinsa ma ta bangaren fatan jikinsa ta bangaren dukkan wasu bangarori na jikinsa al'amura ne na dokoki ai dokoki ne su ma na rayuwa kan mu ɗauka wani ba dokoki ba ne ka ci abinci a lokacin kaza doka ce in ka tashi daga bacci ka yi abu kaza doka ce wato in baka yi ba kenan menene zai iya faruwa zaka iya samun matsala a tattare da jikinka wannan wasu dokoki ne na jikuna na jikin dan adam wanda zai iya kare kansa irin waɗannan dokokin ma fa dokoki ne na asasi waɗanda ya kamata a fara ɗora dukkan wani matashi a kai ba wai sai yi an kai wani marhala ba a ce a in ya in yaje je university ko ya tafi ya tafi ina ne zai iya koya a'a ku iyaye tun daga gida ne ake fara dora su akai ba wai kurin Allah ta'ala ya ba ku yayaye sun zo kurin shikenan kun kawo su duniya kun yi sababin zuwan su ba shikenan ku dai abin da kuka sani in an gari ya waye ku ba su kuɗi ku ta su tafi makaranta kuma ba ku dora su akan wani hanya ko kuma wasu hanyoyi waɗanda za su kare lafiyar jikinsu ko kuma wasu abubuwa nasu waɗanda ya cancance su ba to akwai dokoki na kare lafiya akwai dokoki waɗanda suka shafi zamantakewa cikin gida ɗin ma tsakanin shi matashi da eh, iyayensa da kuma 'yan uwansa a cikin gida din da makota duk waɗannan akwai dokoki na rayuwa fa wanda suke masu muhimmanci don sannan kuma uwa uba sai a zo wajen kare dokokin Allah wanda ya halicce shi saboda haka kenan shi matashi in kana so ka dora shi akan wani wata hanya wacce take mai muhimmanci to na farko wannan mafi girman al'amari ka nusar da shi ya san dokokin da ke tafi da rayuwarsa dokoki na bangaren zamantakewarsa da jama'a da bangaren zamantakewarsa da jikinsa shi kansa sannan zamantakewarsa da alakansa da ubangijinsa subhanahu ta'ala wanda ya halice shi hatta dokoki na zamantakewarsa da sauran ababen halitta wanda duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a dunkule muka faɗe su amma insha Allah shi na gaba za mu yi kokari mu ɗauki wannan bayani ɗaya bayan ɗaya mai tsokaci a kai to saboda lokaci za mu tsaya a nan wasu ala muhammadin wa alihi tahirin. ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. Wata sabuwar girgizar kasa mai karfin maki bakwai da biyar ta sake abkuwa a kudu maso gabashin Turkiyya. A wannan litinin a daidai lokacin da ake ci gaba da tattara alƙalumman waɗanda girgizar kasar ta farko ta shafa. Girgizar ƙasar ta abku ne a yankin Ekinozu da ke kudu maso gabashin ƙasar a cewar hukumar lura da yanayin ƙasa ta Amurka. Kawo yanzu dai bayanai sun ce adadin mutanen da girgizar kasar ta farko ta yi ajalinsu su a kasashen turkiya da kuma siriya sun haura dubu biyu girgizar kasar ta farko mai karfin maki 7.8 ta afkawa yankin gaziantep da ke kudancin turkiya a cikin tsakiyar dare kuma an jiyo rugugunta har zuwa gaza an kuma samu rushewar gidaje a lebanon halin da ake ciki dai turkiya ta ayyana dokar ta ɓaci tare da kira ga mutane su dakatar da amfani da wayoyinsu saboda masu aikin agaji su samu damar kaiwa ga mutanen da suka makale a cikin baraguzan gine-gine a shekarar 1999 irin wannan mummunar girgizar kasar ta yi ajalin mutane 17,000 a kasar ta turkiya a kasar siriya ma yanzu haka ana can ana gudanar da ayyukan ceto bayan girgizar kasar ta abku a cikin daren jiya to a game da wannan labarin kuma shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya aike da sakon jaje da kuma ta'aziyya kasashen Siriya da kuma Turkiyya waɗanda iftila'in girgizar kasar ya afkawa a cikin daren jiya. A sakonnin guda biyu shugaban kasar ta Iran ya mika sakon ta'aziyya ga shugabannin kasashen biyu da kuma al'ummar su tare da bayyana aniyar kasarsa ta taimakawa kasashen cikin gaggawa. Iran ta ce tana tare da al'ummomin kasashen biyu a ta a cikin wannan yanayi kuma a shirye take ta aiki da taimakon gaggawa a aikin da ake na ceton waɗanda lamarin ya rutsa da su a girgizar ƙasar a halin da ake ciki dai kasashen duniya na ci gaba da wa kasashen biyu jaje tare da taimako saudiya ma ta aika wa kasashen guda biyu sakon jaje game da iftila'in firaministan isra'ila ma benjamin netanyahu ya ce ya amince da wata bukatar da aka gabatar masa daga hannun masu shiga tsakani ta neman ɗauki daga siriya bayan girgizar ƙasar to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ƙasar mali ta baiwa shugaban sashen lura da harkokin kare haƙƙin dan adam a tawagar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya cewa da minisma a ƙasar wa'adin kwana biyu na ya tattara nasa nasa isan inda dare masa Mahukuntar rikon ƙwarar na mali na zargin guillaume ngefa a ton doko andali da aikata ayyuka na zagon ƙasa a wajen zaben shaidun da aka gabatar domin yin bayani a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka yi bayani game da yanayin tsaro a ƙasar ta mali da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.